Tsaka mai wuya. Wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi. Yanzu an misali ba zo mutum wannan da suka kama su sake shi. Sun fita daga cikin waccan kungiya ko a sake shi. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da sado mu da kuwa a wani sabon shiri na tsakan waya da farko muna taya mu murna shiga wannan watan mai alfarma na ramadan allah ya samu shi lafiya mu gama shi lafiya gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar niger tana ci gaba da yin shuru abinta game da abubuwa guda uku na farko har yanzu bata ce ofan ba game da cire mata takunkuman da ecowas ta yi tun ran 28 ga watan fabrairu da ya gabata na biyu har yanzu gwamnatin nan bata ce ga abin da take nufin za ta yi da hamararren shugaban kasar muhammad bazoum da suka yi wa juyin mulki ba sannan na uku wanda watakila shine yan Nijar suka kagara su ji shine shin har yaushe gwamnatin nan za ta yi tana mulki ne domin har yanzu bata fito da jadawalin da zai nuna cewa ga ranar da za ta da kasar a hannun 'yan siyasa ko kuma hannun demokuraɗiyya ba. a maimakon haka gwamnatin ta nijar tare da mali da burkina faso sun fi ba da karfi gaba da sanarwar cewa sun hada kungiya sabuwa ta kasashensu guda uku da za su tunkari al'amuran ta'addanci inda za su yaki 'yan ta'adda da 'yan jihadi da 'yan kidnapping da sauransu yayin da wannan take faruwa nijar tana da yiwuwar ta fuskanci martani mai gauni daga wajen kasashen yammacin turai bayan ziyarar da firayim minista Nijar din Ali Muhammad Lamin Zini ya kai a wasu kasashen da su kasashen yammacin turan ba sa shiri da su wato kasashe irin su Rasha, Iran da Turkiyya. Me zai faru ga miliyoyin dalolin tallafi da Nijar ta saba samu daga kasashen duniya nan da ta fasa ta ba yanzu irin su ita Amurka din su Ingila, Faransa da sauransu wanda kamar da muka ce ba sa jin daɗin wannan sabuwar soyayyar da aka kulla tsakanin Nijar da su Rasha, Turkiyya da kuma Iran. wannan su ne tambayoyi na ƙarshe da za mu ansa a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin muhimman 'yan siyasa guda biyu da suka taɓa takarar shugaban ƙasa a Nijar ɗin wato Alhaji Tahiru Gimba da kuma intanakarar Alasan wanda kuma Suleiman Muni Barma wakilin mu ne mai ya zauna ya gudanar da wannan muhawara tsakanin su. Saboda menene matsalar da aka samu da France sikirci ne a cikin kasashen mu sun zo sun kasa shekaru da shekaru sun kasa gyara kullum ana tunka ana walwalewa ne kuma ba a ga abin da suka abkata ba ni na faɗe shi cikin program kina ni ce kai a kore su ina amfanin sojojin ga na France da na America da na Italy da duk waɗanda annan ina amfanin su in ku zo sojoji wata ƙasa zai zo yi yaƙi da sunanmu ba ta yi wa wani dan wata ƙasa ya ka zo ka ce shine zai tsare ma ƙasar ka kenan amma ka a yi wannan a tahi ka hidda wancan ka hidda dan eh, faransa ka kaman dan rishi su ma rishi interior su ne suke biya iran interior su ne suke biya turki interior su ne suke biya an ce su ba sa wasa da aiki kuma ba sa bukatar komi ga kasashe masu tasowa illa kawai su taimake su ba da Allah duk wannan dijiki na kunne kaka zaka ka ce arisi ba ta bukatar wani abu ko ka ce iran ba ta bukatar wani abu wannan zancen karya ne in haka nan ne turki ta maido mana miliyar biyu mu da ba zum ya kai a sayo mana kaya ai sai su maido mana sai su ba mu kayan yaki ba za kenan deja sun ci amfanin Nijar nan sun ci amfanin Iranian da petrol na Nijar saboda kayan yaki za mu sayi wajen turki mu sai su wajen iran watakila iran mu sai da mata iranium kin mu eh, cin risi kayan yaƙi za mu sayi wani ni suka taɓa ba mu kyauta kai ni har yanzu ban taɓa shi inda aka ce risi ta ba mu wani kayan yaƙi kyauta ba ko iran ta ba mu kayan yaki ko turki ta ba mu kayan yaki mai nashi amerika ta bada nashi france ta bada kayan yaki kyauta kenan mutane su yi hankali ƙasan nan mu da ɗan ƙasar nan mu za mu gadanta ba mu bakin ciki allah sa a tahi wajen kim jong un nishar ta taitaye mu'amala da shi in dai cikin riban nishar ne ba cikin riba aljuhan saboda menene matsalar yan siyasa yan siyasa in ka te wata ƙasa ka yi alaka da ita alakan nan za ka sa aljuhunka ciki kenan ka ashe su ma sojan ga sun tafi wagga alaka a wata ne saboda aljuhan su saboda gobe in ma sun sabka da iko za su ci gaba da ci a yi abu wanda zai amfani soja yana haka nan kuwa kwarai yake haka nan ai soji shi ma mutum ne ko ko baka sani ba ba soji nawa aka kamo tare da yan ta'adda wanda suke haɗa kai da 'yan ta'adda ana kashe mu baka san ko nawa ba gendarme nawa aka kamo gard nawa aka kamo hmm. duwan nawa aka kama macuta su ba 'yan adam bane ba kamar kowa bane ba yanda ka ga dan siyasa akwai macuta cikin 'yan siyasa haka ne an da akwai macuta cikin eh, sojawa hmm, president tahir jumba menene fa'idar wannan sabuwar alƙibla da nijar ta dosa karkashin hulɗar da suke kokarin karfafa da kasashen eh, nan da muke magana abinda muka so mu hulɗar da an karkafa da su ta ci gaba ce dan bai yiwa bai arzikin da Allah ya ba Niger a ƙasa mene ne arzikin da kake magana da wata arzikin da kake magana kaga na farko uranium ai mamaki aka ma a ce muna a cikin talaukawa cikin duniya na ƙarshe uranium din nan sama da shekara 50 ake fito shi amma akwai shi ana wa kuma a shekara wasu hamsin ko wasu ɗari ma ana ana da shi da akwai shi Nijar da yawa akwai shi da yawa da dama Nijar akwai man fetur Nijar akwai zinariya Nijar akwai wasu karuwa da dama wasu masu daraja wanda aka yi kayan jirgin sama wanda aka yi kayan jirgin ruwa akwai su da dama cikin Nijar to in ana son Nijar ta ci gaba gobe hmm. dole sai an yi tanadin tsaro me zai sa ba za a ba talaka damar ya yi noma shi da kanshi ya san noma ha sai an kuma gare shi ai shi tanadin kayayyaki ne noma zamu kuma da yace daga Najeriya ake kamun da abinci a'a abinci da gani ce daya ce ake ga wanda adda shi tura na shi ta riba ga shi tura ci riba kasuwanci da suke amma Niger in an tashi Niger da Mali da Burkina bai kamata a ce muna sayan shinkafa ko wani falawa kasar waje muna iya mu kanmu in an kai tsari shekara biyu ta uku an kare kokon bara a yi ziwa da kokon bara na nema abinci cikin duniya kasashe kasashen uku faransa sun kai zamanin soja dubu guda da dari biyar a ɗan zaman su babu ba su taimaka mu da komi ga su da komi saman samaniya suna ganin abin da ake ci ko tsuntsu ko gidan kake suna ganin ka an ba su ganin yan ta'adda kana ganin eh, kana ganin kamar ita rasha za ta iya yin waɗannan abubuwa kamar yadda a baya Kwarai. amurka ta shayi kyautar shirgi kyautar makamai amurka amurka da abin ta baka har faransa duka wani a baka tsohon kaya wani bi a baka yanzu haka a baka hankalan yan tsoro akwai jirage sai santrant na na wadda amurka ta ba nijar tun muna so da akwai su dubu biyu da ishirin da ɗaya da dubu biyu da ishirin da biyu ya kamar da akwai ki guda an ce kuma sun karo wasu biyu mun gode amma akwai f-15 na zuwa yaƙi akwai avion furtif na zuwa yaƙi akwai helicopter da kuma ba a fashi ba su ba su da amerika su ya kamata nawa an ka bamu babu akwai bindiga wadda mutum guda an kana da ita kana aishin da jirgin sama kaka ko jirgin sama da sama na yaƙi ba su ba mu aro ba su ba mu kyauta ba a sayar da saboda ba mu ibiya rashi tana iya kawo irin waɗannan kyauta ka tankan gama mali da burkina da suke an ba su irin su ba mali ko ba su da komai sojoji suna da wajen jirgi hamsin da wani abu na yaki tsakanin helikopta da yaki da abin dukan ba kan maganar fa'idar irin abubuwan da kamar kasashen uh, yammaci ba su yi wa dija ba kana ganin kasashen nan na gabasi za su iya yin su kwa misalin abubuwan da tahir gimba ya ta magana a kai cewa za a iya samun kaza da kaza da kaza jiragen yaƙi da makamai nan malam bahaushe ce sanin mijin hankaka sai allah su waɗanga abubuwa da kake gani duka ya danganta da jagorancin mutane iske jagororin namu suna da miya kyakkyawa ta ayi haka nan kenan in ya zama na jagororin namu ba za su tsaya su kare riban nishar ba to aikin banza ne ko da ba su yi alaka ita da banza duka ɗaya kamar gidan jiya ne noman goji saboda in babu jagoranci na kirki menene shagoranci na kirki a yi ma juna adalci saboda kaga yanzu sojawan ga in suka taso suka tsaye da adalci cikin ƙasa to komi zai tafiya daidai menene tsaye da adalci wanda bai yi laifi ba yana gidan kaso a sake shi yanzu al misali ba mutum wannan da suka kama su sake shi su yadda daga cikin waccan kungiya ko a sake shi waɗanda bayan Allah da ake rike da gidan kaso Eh, waɗanda ma'aikatan bazo har da ina gani masu mishi tuwo su cikinsu da masu tsaron shi duka ana kame da su a sake su waɗanda bayan allah da aka yi maman dadare a sake su da barayi na ƙasa da suka ci dukiyar ƙasa an kaha hukuma amma hukuma har yanzu shiru kake shi hukumar nan ta yi ta a tsaye da shari'a a tsaye da doka da oda cikin ƙasa amma babu shari'a cikin ƙasa kuma kun zo kun bata da da da, da kun zo kun bata da kasashen duniya babu wanda ke tar da ku kai har turki wannan da kake gani ba ta tar da su babu inda za a zuwa kamar ka sai da kare ne ka so biri su na ba ta kare ba um, za mu rufe da wannan batu uh, dangane da rikicin siyasar da ake fuskanta a kasashen sahel gaba daya Ehm, wasu na ganin kamar akwai yiwuwar yakin cacar baka a giyar fura da ce eh, turawan yamma da na eh, gabacin duniya ke kokarin eh, kaurar da shi su mero da shi nan a ci gaba da kafsawa a yankin sahel ba a cikin wani yaƙi kuma ana ciki da sha mu turawan yamma sun kamu na yan ta'addanci su adda su ana zargin su ana zargin su ne babu rajista na ƙyan ta'addan da an ka kama babu shi da muhammadu su da basu suna da shi sun sani duk shugaban kasashen ga uku ga mu da dimbin arzikin kasashen mana yi muna yi muci da kan muna yi muna da kanmu amma mun ka samu yan tiyatar sun kawo iko in ka diba duk abin da an kai babu na gaske ciki kasa ga uku shugaban da jagoran da an ka samu kuna gani ana kashe mutane ana amsa dukiyarsu ana cin zarafin mata da yara da ta'addanci kuma kowa sai ya ta'addaga akwai mu ba su kuɗin akwai mu ba su mashin akwai mu ba su eh, bin eh, wajen suka aiki da su hmm. kuma akwai masu tahid da su kowa ya san magana wata take amma sai a rubuta a ci hannu mu mun zo mu kama muku shi san sai aiwa ne duk ƙarya ce burga ce amurka sun sani hoton ta sani rasha ta sani ba a mai yakin tsakaninsu a nan ba zai yi abin da shamu kai da ban yake mu tsare kasashen mu kare kasashen mu mu samu mu fara zancen tattalin arziki mu industry mu samu mu noma da samu ita da kanmu mm, ita Niger eh, ana kwatanta Niger da mafi eh, tsaro a cikin waɗannan kasashe na IOS Niger ta shiga gaban su kwarai a duka ɗaya ne Niger abinda sa aka ana sa wuta ana sa ruwa Niger me yaka haka Niger matsalar ta dashi shi juyin mulki Niger mu yasa ya zama magana duniya ya zama labarin da ya zama musiba cikin duniya me ka haka arzikin da aga Niger ana cewa akwai yiwuwar kasashen nan na gabas da yamma eh, suna kokarin mayar da yankin Sahel eh, fagen yaki wallahi biri yayi kama da mutum saboda in ka tsaya ka kwantar da hankalinka menene rishi take so ga Niger menene russia take so ga mali menene take so ga burkina menene iran take so gare su menene turki take so gare su menene france take so menene america take so ai ya kamata sai ku tsaya ku yi nazari ku gani kamar wani yakin duniya ne na uku ake so a yi me ba su da wurin yin shi ba su so ya gurɓatar musu da yanayi sai suna so su maido shi nan ɓangaren kasashe na sahel saboda da wasu manuhohi. To da to kamar da muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara da su Alhaji Tahiru Gimba da Intanakar Alasan suka yi kwanaki suna yi game da abubuwan da suka biyo bayan ju mulkin da aka yi niger da takunkumin da hukumomi da ƙungiyoyi na kasashen duniya suka kakaba ita kasa din Muna godiya gare su da suka ɗauki lokacin wannan muhawara ɗin a gaban wakilinmu Suleiman Munibar mu ma muna gode mashi. yanzu ka madadin dukkan su aliyu mustapha sokoto ne ke muku ban kwana daga washington dc ku huta lafiya